ya kai wa shak zazzaki ziyara amma ya musanta batun da ake na cewa ya koma shi'a batun su 442 gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah jarumin barkwanci a kaniwood aliyu muhammad idris wanda aka fi sani da al'atwok ko kuma madagwal ya bayyana cewa akwai muhimmin sako da jagoran shi'a a najeriya sheikh ibrahim yakubu zazzaki ya shi domin ya isar ga 'yan fim ɗin hausa amma ya da masu cewa ya zama ɗan shi'a wai dan haka ne ma ya kai ziyara ga shahararren malamin a gidansa da ke abuja da yake zantawa da mujallafin fim al'atuwak ya ce masu yada cewa yana na karɓi shi'a ƙarya suke yi duk wanda ya sani ya san cewa a kowane dalika ina da mutane dama na saba ziyartar malamai tun ba yanzu ba irin malaman izala tijjaniya gadiriya da duk wani malami duba da yanayin sana'a ta nishaɗantarwa kowane ɓangare na al'umma suna ji kuma suna kallo sana'a duka mutane suna so kuma suna sha'awar abin da nake yi kuma su kan suna so in zo mu kulla mu'amala ko na kasuwanci ko kuma wani abu mai kyau haka don haka zuwa na ba wani sabon abu bane ba Madagwali ya yi nuni da cewa shi mutum ne wanda yake kai malamai na bangarori daban-daban ziyara. Ya ce, a na ziyarci shak Ahmad Gumi duk da mun je ɗaukar hira da shi ne akan abin da ya shafi harkar zakka da wakafi. Sannan na ziyarci Sheikh Dahir Usman Bauchi mun yi maganganu da shi haka shi ma shakar zazzaki mun ziyarce shi ne don mu sada zumunci kuma mu masa jajen abin da ya faru da shi da sauransu wannan shi ne, ali ya ci gaba da cewa a cikin mutanensa akwai masoyana kuma suna kallon abin da nake yi na nishaɗi da sauransu waɗannan su ne makasudin zuwan namu a akan yadda ganawar tasu ta kasance jarumin ya ce mun ji daɗin tattaunawa da malam ya sanar da mu wasu abubuwa na rayuwa waɗanda bamu sani ba haka kuma ya bamu shawarwari akan sana'armu da kuma yadda mutane suke kallon mu a matsayin waɗanda suke ɓata tarbiyya Malam ya ce gaskiya wannan abu ne wanda bai kamata ba. Wannan harka ce da za a iya amfani da ita wajen tura sako. Mu abu mai kyau, kar mu abin da zai taɓa kima da mutuncin addinin mu. Mu rinka nuna wa mutane yadda za su yi rayuwa mai kyau. In kuma mun nuna wani abu wanda mara kyau ne, to a ƙarshe menene darasin da ake so a nuna? Akwai ilimi a harkar taku sosai, malam ya bamu shawarwari kuma ya nuna mana irin sukar da ake mana akan harkar duk ba haka bane sannan ya faɗa mana wasu abubuwa da za mu amfani da su wurin wayar da mutane kai tunda abin da muke yi abu ne mai tarihin gaske har ya bamu labarin su ma sun taɓa shirya wani fim akan dan godiyo wanda a lokacin har sun nemi shawarar sultan da zakwata da sauransu amma abin ya tarje aka ƙi barin fim ɗin ya fita da sauransu wannan shine abin da muka dan tattauna kenan a takaice bayan shi babu wani abu da muka tattauna ya kuma ce ya kuma ce a sanar da yan uwana yan fim ga sako da ya bayar a faɗa musu bayan mun kammala muka yi sallar isha'i aka yi addu'o'i waɗanda muka je da su sun haɗa da AGM Bashir Usman Madobi Nura Shugaba Ahmad Yan da kuma mawaƙiya Ummi Kano game da lamarin 442 da ya zama batu mafi shahara da ake tattauna shi a shafukan sada zumunta da kafafen yada labarai kawai yanzu dai cece ce ya lafa sai jirmi zai biyo bayan hukunci tunda an fuskanci gaskiyar lamari dijitaji ta takari. sai dai wani nazari game da dalilin da ya saka wasu suka dinga alakanta mawakan da harkar safarar kwaya ko yahu baya rasa nasaba da wasu bidiyoyi da mawakan suka dinga wallafawa dauke da dami da dalolin amurka da suka tasan mu dala dubu ɗari kwatankwacin miliyan saba'in da bakwai kuɗin najeriya sai dai wasu na tantama kuɗin na gaske ne ko na karya ne inda suka dinga tabbatarwa da mutane kuɗin fa na zahirin gaskiya ne suna watsawa sama suna kwanciya a kan nuna musu ni wane ne dan wane ne gidan suwaye ne zan nuna musu niwa jau nawa ne gara musu in kudin ne irga musu musu suke abin musu ya kamata mu ban musu nawa ne kara musu Me and my guys sit down with the town league I go she through town and level. I know the girl, I know the girl, no, no, no, no. Bana Johnny, Bana Johnny. I know the girl, I know the girl, no, no, no. People, Bana Johnny. All I do is a money movement. Money, money, money, money. Me and my guys sit down with the town league I go she through town and level. I know the girl, I know the girl, no, no, no. you see me for sure, it's a money movement. Money movement. Money mutaje, Money Mutaje, Money muta. Money mutale, Money Abuja, Money tuja. Money mutaje, Money Mutaje, mutaje, muta. Mutale, mutale, kuta. Abuji, abuji, tuja. Say, say, say, make I say. Fellow them be making day. How are they making money every day? Say my fans that they breaking the liberty chain. Cause I started from the bottom. Now look at where we've got oh. to. Cause I have to make it to the top. I'm sorry if I hurt you. One only know. Ni ɗan wane ne, ɗan gidan su wane ne.

aboki tuta on the way me level I know the I know the tell no, no, no Bana dolly, bana dolly I know the I know the tell no, no, no Ko da dai suna waka kuma suna samun gayyatar wasanni a ƙetare musamman Nijar ɗin. Abinda mamaki ganin waɗannan kuɗi suna wannan bozozon da su, wanda abu ne da zai iya jawo musu ayar tambaya. domin mafi yawanci masu alaƙa da shafukan sada zumunta idan aka ga suna irin wannan da kuɗi kan ja musu bincike daga mahukunta musamman efcc ko da kuwa suna da wata harka da za ta kawo makamancin kuɗin. domin mawaƙa da masu harkar nishaɗantarwa da dama sukan bige da wasu miyagun sana'o'i da suka haɗa da safarar kwayoyi da yahoo ko kuma 419 da money laundering da sauransu wannan mai nasihan a dandalin tiktok mai suna abu safiya ya bayyana wannan abin da ya samu mawaƙin ya ishi wasu izina gani ga wani ya ishi wani tsoron allah domin ba kuma bane ya same shi face mugunyar addu'ar da ake yi masa wato daɗina da wannan platform din this sati ba za ka rasa abubuwan topic of discussion ba wannan satin da yi ana ta tattaunawa akan issues din su 442 wanda maganganu da dama wasu ce smoke halkar smuggling ne wasu sun ce takardun bogi ne abubuwa ne da dama ruwayoyin da yawa to amma dai abun mafi mahimmanci shine na farko dai suna hannu a yanzu kuma hausawa dama suna cewa tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka kuma wa'annan mutane duk wanda ya san su cikin kashi 100 in za ka kasa wanda suka san su kashi 100 kashi 90 wa'anda suka san su san su ne ta hanyar wato rashin tarbiyya da nuna fitsara da taimakawa wurin gurɓata wato tarbiyyan al'umma da kuma tarbiyyan 'ya'yan musulmai in general ya kamata a ce samari irin su kamata ya a ce eh, addini wato yana alfahari da su akwai wata kafa da suka toshe wa addini suna mashi aiki amma ba irin wannan shashancin da rashin sanin ciwon kai ba dama irin wannan abin dole ya faru duk lokacin da ka ce ka za ka ɗauki irin wannan hanyar to kwakwalwanka a long the way wani abu kwakwalwanka za ta toshe dan karamin yaro wato za ka tafka wani kuskuren da ɗan ƙaramin yaro ma ba zai wannan kuskuren ba domin abin da zubobutu su kai ka tashi wai ka tafi har garin Nijar wata ƙasa ka ce wai za ka yi international passport wannan akwai alaman kamar toshewa ƙwaƙwalwa da rashin sanin ciwon kai so ko babu komai dai sun riga sun shiga hannu shi yasa ake san duk wani abin da za ka ka bar legacy mu abin da muke cewa legacy kullum suna duba yau ne mu ko mun ce a dinga duba yau ɗin da goban goban ko da kana duniyan ko baka a duniyan domin abin da ka aikata da shi mutane za su dinga tuna ka ko dai su yi maka addu'a ko kuma su faɗi akasin haka saboda haka duk wani mai tunani irin nasu ga dai wannan gudan misali ne kaga irin yadda abun ya kasance da su sannan in wanda yake kokarin hawa hanyar gani gawa ne ya ishi wani jin tsoron Allah sannan a daidai lokaci kuma ina musu fatan cewa wannan abin ya zama izina a gare su domin su watsar da wannan lalatacciyar rayuwa da suka ɗauka su fuskanci rayuwa inda take su fahimci menene manufar da Allah ta'ala ya halicce su da ita su tuba daga wannan al'amari babu shakka amma wannan abu abin abin takaici ne eh, a ce ya samari irin wa'annan sun sa kansu a cikin wannan al'amari amma dai ko babu komai doka ta yi aiki a kansu kuma gani gaba ne ya ishi wani tsoron tsoron Allah duk mai kokarin aikata irin hakan to gashi nan dai sai ya ga abin da ya faru da su da su su kuma Allah ta'ala ya sa wannan ya zama sanadiyan da za su gane kuskuren su su gyara wato kurakuransu su zama mutanen kirki su amfanar da kansu su amfanar da al'umma su amfanar da musulunci da fatan Allah ta'ala ya samu dace da mu da su gaba assalamu alaikum sunana abdullahi yunus mai cibiyar kashful alil cibiyar kashful alil mun sake inganta magungunan mu. sannan muna gode wa Allah da yadda ake samun waraka daga cutar HIV. Muna godiya da al'ummar da suke bamu lambobin yabo daga sassa daban-daban na duniya akan yadda ake samun waraka daga wannan cuta ta HIV. Ina masu fama da matsalolin raunin mazakuta da cututtuka na sanyi, cutar hawan jini da kuma ciwon hanta hepatitis A b ko c tare da diabetic ciwon siga cutar kidney duk muna ba da magani za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke maiduguri babban layi daidai masallacin yarobawa saman bene a jihar kano muna zoo road daidai shoprite bangaren lilo na yara saman bene maria plaza a birnin tarayya abuja muna kuje titin union home p&d plaza Al'ummar jihar Gombe za ku same mu a gadon Malale, biro cikin Ummi Plaza. A jihar Kaduna muna rigasa dattawa cikin Musayyar Plaza. A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwan Maraɗi, kallacin tsohuwar likitan maka Grand Marche de Maraɗi. Sannan mutanen babban birnin Yamai muna kusa da Al'izza daidai Rome Point Police Secor jikin likitan maka. A jihar Adamawa cikin Mubi za ku same mu a kusa da kasuwa Benin Alhaji Usman Giwa saman Bene Shago mai namba goma sha bakwai. Al'ummar jihar Bauchi za ku same mu a titin Gwallaga kusa da babban masallacin Izala cikin AIB Plaza Shago mai namba goma sha uku. Albishirinku al'ummar jihar Katsina za ku same mu a ƙofar Kaura opposite Islamiyyar Riyadul Qur'an aminu dan baba plaza saman bene shago mai namba hudu a jihar lagos za ku same mu a agege al'ummar jihar sokoto za ku samu wakilanmu a abubakar road makera plaza shago mai namba 25 sannan muna tura magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya